alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri kuma daidai wannan lokaci ne ci gaba da karanta wannan littafi na sharh sunna na al-imam al-barbahari rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna lahadi da rai litini 11 ga watan jima'a da ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi ya dace da biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a kalandar turawa idan ba manta ba karatunmu da ya gabata uh, من في الفقرة الثلاثية عند بير ودمك في قبل كان انت الشرح انت قبل الشيخ الفوزان حفظه الله ايش الشرح هو الفقرة وفي الفقرة التي تقوم شيء رشن حالة سيني مشروع جواب سيني تاوائي وعلى ما ما بوتي دليل الشريعه وذلك منهج أهل السنة والجماعة babu dalili da zai ba da dama a ce wasu musulmi ko wani musulmi yake ya balle daga jagorancin shugabawa ne ya masa tawaye ballantana ma ya ɗauki makami da ce yaki ko faɗa da shugaba ma dama wannan shugaban musulmi ne muka ce kuma wannan shugaban duk yadda yanayin sa yake duk yadda yanayin sa yake ma dama musulmi ne to bai halatta a shiga tawaye ba bai halatta a yaƙe shi ba bai halatta da kuma kami a ce a yi jima ko faɗa da shi ba ko da shi ba ƙurai shi ne ba ko da ba balarabe ne ba sai ko da ma bawa ne bai zama shugaba muka ce wannan ita ce ka'ida a ɗaya bangaren kuma malayin nuna mana cewa ko da shi wannan shugaban ya bayyana cewa yana aikata abubuwa na sabon Allah na kurakurai nan business tattare da shi yana aikatawa duk wanda dai ba zai ba mutum musulmi wanda ke ahli sunna ya ce wai masa tawaye saboda ya aikata kaza a matsayin zunubi ko ya aikata kaza a matsayin kuskure duk bai halatta ba gaskiya domin kai ga gaban da malam yake nuna cewa kuma amma zaman shugaba musulmi ya ce ba za a masa tawaye ba Kuma mai ya aikata na saƙon Allah na kuskure wanda kuma baya nufin a ce ba a yi masa nasiha wanda baya nufin a ce ba a gaya mata abin da daidai domin ya aikata kuma ce ba a yi mashi magana da wanda kuskuren shi domin ya gyara a shi babin nasiha yana nan a buɗe ba a kulle shi ba ko shugaba ko wani wanda ba shugaba ba in ya kuskure a ƙa'ida ta shari'a babin nasiha yana nan a buɗe addinin nasiha kullaliman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما يجب أن تعالى فما مكة يشيش لبا إلا ما لم يسنها تستونا مسألة تشتع في مثلا فيها أما تنسى نشوذرا أو جابورا في واشي مهنة من فيها كان لائبة إيه يأكل لائبة قرى قرين السرين تبا إنت ko ko ya halatta a zo ɗaya da cikin jama'a ba da cewa shugaba ya kuskure ko bisa mimbari misali a faɗi kuskuren shi kuma a nemi gyara to malamai ce al'asali al'asali sun ya ta mutum nasiha da lokacin da kaga kuskuren shi bayyane to abubuwa ne guda biyu kamar bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko dai in za ka yi nasiha sai ka yi ta generally baka ambaci sunan shi ba baka yi ishara zuwa gare shi baro uru ba kawai kai nasiha kana gane zance ga al'umma cewa mas'ala kaza kamata a gyara ta abu kaza kuma kuskure shikenan yanzu shi in ya shi kenan in daina biya gyarawa sai yara, ba ka mace sunansa ba ba kai wata ishara da ke da kake wani cewa da shi kake ba abu da kuwa shi ne ka kira shi daga kai sai shi kana mai mutunta shi a ce to wani abu ka zaɓi na biya faru gare ka eh, zai kuskure saboda ka ababin nasiha ya kamata ka gyara ka ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza sai ka ga cewa lokacin da kai masa wannan tsakaninka da shi kawai a mutunce babu shakka wannan mutum in yana da nihin alkhairi da zuciyarsa da farko zai gode maka kuma zai kusan ya kuma ya san ka mutunta shi dangane da gaba shi kuma wanda ke jagorantar mutane sai aka ga wani laifi ko da ko zunubi ya bayyana gare shi shi da muka ce malamai suna tattaunawa shi a yi masa nasiha ne a karshe kawai yadda bai halatta a yi nasiha a bayyane ba ko ko a ya halatta a masa nasiha a karshe ka zalika ya halatta a masa nasiha a bayyane muka ce wannan matsala ce da malamai suka tattauna ta wasu sun sun dan zurfafa za mu ce a wannan matsala a yayin da suke ganin cewa da zarar shugaba gaba kuskure kawai za a yi ta ƙwaro ƙwaro ɗaya a biya masa kuskuren ta kuma a nuna ya tafka barna wuri kaza a nime gyara waɗansu suka abin da suka ce shi ne a'a lamarin ma dama shi shugaba ne na suna a kawai ake yin ba a kawai ake yi Samson sam sam bai halitta kai mai shugaba nasiha a bayyane ba ko bisa min gari ko kaza ba a'a lalle da ka je wajen ka daga kai sai shi a turanci ka mutunta shi da gwada masa kuskure shi domin ya gyara akwai gari na malamai da suka tsakaita suka ke matsayi na tsakiya wanda wannan muka ce shi ne abinda ya tabbata daga fatawoyi na Sheikh Ibn Baz rahimahullah da Sheikh Al-Albani rahimahullah da kuma Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen duka Allah ya jika su da rahama cewa yadda matsalar take wajen yi ma shugaba nasiha ko gyara lokacin da aka lura da wani kuskure daga bangaren shi wannan abin da sai yi magana game da wannan matsala shi ne gyaran da za a yi masa yana kasancewa ne da gwargwadon matsayin da shi mai sanya gyaran ya samu kanshi a cikin shi da kuma matsayin shi kansa shugaba da kuma kallon cewa shin menene maslaha menene maslaha sannan menene za a yi wajen yin wannan nasiha ya kuɗi barna ina fatan gani don haka suka ce lura da wannan matsayin da ya yanayi shi zai sa shi ne gyara sai ya kalli yadda yanayi wanda ke sai nasiha idan yana yin cewa yanayi yana hukunta cewa yin nasiha a bayyane shi ne dace kuma zai kawo maslaha da tabbas ya yi haka shugaban zai karɓi nasihar ɓannar da ake gani shugaban zai gyara ta Yanayin yana hukunta haka kuka ce in yana yana hukunta haka shi ke da sai yi masa inkari a yi masa nasiha bayyane amma idan ya zama cewa yadda yanayin yake yi masa inkari ko kuma yi masa nasiha a bayyane bai kawo wata maslaha babu maslaha da zai kawo wa zai iya haifar da ma wata ɗarna ko ya a kan shi malami ko shi a kamin shi ko wani abin da ya kama da haka to dakatar da ma wata harka da awuya da malamin yake yi kun gane ko idan wannan ya zama cewa shi ne ne to abinda a sawaba abinda a daidai nasihar sai shi malami ya kokarin yin ta a asirce daga shi sai shi shugaba domin gaba ɗaya ita nasiha ko gyara ko inkari ga shi shugaba lokacin da ya kuskure wanda yana ƙarƙashin al'amru bil ma'ruf ne ko annahi anil munkar to al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar cikin shari'a musulunci sun gini ne akan samar da maslaha da kuma tun kuɗi barna ina fatan gani tun kuɗi barna da jayo maslaha da kuma haƙƙaƙa ta a cikin al'umma gaba ɗaya wannan shi ne al'amarin bil ma'ruf da annahi wal munkari suka akan shi a shari'a duk wani wa'azi da wata nasiha da aka shar'anta a yi ta cikin shari'a ko ga ne manufarta shi ne a cikin kuɗi abin da yake barna ne sannan a kawo abin da yake maslaha ne gyara ne shi ne amurwa idan lokacin da za ka yi wannan wa'azin ya zama cewa bai kuɗi barna za ka yi wa'azin amma ba zai amfani da komai wajen kawo gyara ba sannan ya zama cewa ita wannan wa'azin babu wata maslaha da za a samu. Ka ga wa'azin kenan bai haƙaƙa manuhoshi a shari'a ina fatan gani bai haƙaƙa manuhoshi a shari'a za ka bada zai kare kaka kai shi a wannan yanayin da zai zama bai bai kawo da wata barna sannan bai kawo gyara ka sai ka canza nazari ka canza uslubi ga cewa yanzu wani yanayi ne za ka yi amfani da shi don ya kawo gyaran da kake fata a samu wani yanayi ne za ka yi amfani da shi wani sanar da ka amfani da shi zai kawo maslahar da kake so a samar wannan ita ce ka'ida a wannan bangare kamar da malaman su kai bayani kuma wannan mun karanta shi kamar da ce na bi ne shi a babin maimaitawa zai zama wata shi abin za mu karanta kun gane ko ko inda za mu tashi yanzu za ku gashi a shafi na ɗari ɗaya da shafi a na shafi na ɗari ɗaya da sha takwas shafi na ɗari ɗaya da sha takwas a can ƙasa fakara ta biyu in ka ɗauko daga ƙasa shi ne ce walai ta minas sunnati kitabin sultan walai ta minas sunnati kitabin sultan ya ce yaƙar shugaba ba yi cikin sunna ba sunna ba ne ke mutane su ɗauki makami su rika yaƙin shugaba imana ce ya yi alin da ke ni laisa ha dalilun a cikin sunna babu wani dalili ko hujja la sahihun wala da'ifun babu wata hujja a cikin sunna la ingantacciya wala mai rauni alama shari'iyyati qitalis sultani al-muslim akan shari'ancin yin fito na fito da fada da yakin shugaba wanda yake musulmi wannan babu shi cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama babu shi cikin hadisan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya hadatta musulmi su yaƙi shugabansu a daidai lokacin da shugaban yake musulmi wannan hadisi wato wannan kuma hadisi ba ihi babu a wannan matsala yace bal fiha wa fil qur'ani al'amru bi ta'atihi shi ba ban haka ba abinda cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wa fil qur'ani da abinda ke cikin qur'ani mai girma al'amru bi ta'atihi ya umurni da shugaba da Wani shi ne a cikin sunna kuma shi ne a cikin alƙur'ani mai girma amma ba yin fito na fito da shi ba ba da fito da shi ba ba saba mishi ba ba kuma ɗaukar bakami a ce a yaƙe shi ba hujja na malai ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma da suka yi mani a fi'un laha ku da'a ga Allah wa fi'un rasula kuma ku da'a ga shi wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ulil amri minkum haka kuma ku da'a ku biyayya ga shugabanni daga cikin wa ulil amri minkum da kuma shugabanni daga cikin sai malaka unzur ka kalla ila qawlihi zuwa ga zancen Allah da yake minkum wa ulil amri sai ce minkum wato minkum daga cikin ku sai ce yani abin da yake nuni ma dama musliman mutukar da shugaban musulmi wannan shine muka taudi a baya muna maimaita shi da kake ganin shugaba bisa ga wani tsari da kuskure ma dama yana karɓar sunan shi ne kulli ne yadda cikin kulli amri minku shugabanni nan ko daga cikin ko al'umma musulmi su da kafin ta babu bai ba to ma dama musulman matuƙar shi musulmi ne fa ta yajibu hu yadda lamarin yake wajibi ne a masa da'a dole ne a masa da'a haka nasoshi suka tabbatar wannan shine manhaji na ahlus sunnati wal jamaa ina fatan gani sai ce kaulu ko da yake fa inna fihi fasada dunya wad ko ki domin cikin ɗaukar makali ayyar shugaba ta waye a yaƙe shi a yadda suna fito da shi cikin wannan fasadar duniya akwai ɗakin lamarin duniya waddini kuma akwai ɓacin lamarin addini kun gane ko wannan shi ne sai ma yake cewa a sharhin da ya yi sai ce fi qitalin sultani fasadin duniya wa fasadin din a fasadin duniya wato a cikin iyakar shi shugaba kun gane ko sun sultani a cikin yakar shugaba musulmi fasadin duniya akwai bacin al'amarin ya shafi duniya kun gani ko saboda ka tsari wanda shafi rayuwar mutane a duniya zai lalace in aka ba mutane dama cewa su yaƙi shugaba yaya wannan lamarin zai kasancewa lamuran duniya su lalace sai ce da an yabi al-mulku shi ne jagorancin da shugabancin gaba ɗaya zai ta sai lalace mutane sai su zama kara zube babu shugabanci babu doka babu oda ko gani ba duk lokacin da muka ce mutane suka ɗauki makamai suka yi suna suka da shugaba abin da ya da ƙarshe ƙulu suka kashe shi ko suka da shi ko yanzu lokacin da suka kashe shi ko suka da shi to zai zama mu yi jana babu jagoranci babu shugabanci za mu ka ce zai mutane za su rage kara zube babu babu doka babu yi babu oda saboda ka 'yan ta'adda za su yawa duk wani mai son ya aikata wani mai ki zai yi amfani da wani damar ya aikata don san babu doka ba abin za a ba kun gane kai za ka ce wata shi ulfau ba sai rudu kawai da mutane ruɗu da rashin tsari shine alfau ba shi kan zai mamaye al'umma da mamaye ƙasa ko ya mamaye gari da ƙarshe abin da ya faru ya ce wai ta a'da'u sai abokan nan gaba su ci nasara akan mutane wai ta a'da abokan nan gaba kawai su ci nasara akan mutane saboda ka dama kafirai suna nan gefe a zazzagaye sai sai amfani da wannan dama su ci nasara akan musulmi abin da dama yake faruwa jama'a duk wata ƙasa da ta kuskura wasu suka ingiza ɗan ƙasar suka yi ma shugaban su tawaye suka yi zanga-zanga suka ɗauki makami aka kashe shi ko aka kawar da shi su waɗannan matsiya musulunci matsiya ɗan ƙasar da suke waje ina sai faɗi ne ma'anar wai ta sallatul ada maƙiya sai su ci nasara akan mutane su suna nan wanda suna kallon sun sa ido kan abin da ke faruwa cikin ƙasa kun fahimta to duk lokacin da irin wani abu ya faru ya zama an samu koma da rashin doka da oda to tabbas hakika za ka iske ɗan ƙasar su ya kasu kashi ne wanda duk ƙasar da ta ya faru gari ta ta sa ido ka kalli ne biyu baya ɗan ƙasar za ku kasu kashi da kashi kashi na farko su ne masu zanga-zangar da tawaye wa'in suka ɗauki makami suka ce za su yaƙi shugaba za su kawar da shi sannan tabbas za a samu kashi na biyu wanda sun ko su ne ɗan goyon bayan shi shugaban da aka mari juyi ko aka kashe ko aka rasa wani haka abin yake jama'a yanzu lokacin da abin ya zama haka shi matsiya sai kawai wasu su lalo sai su zo wani ɗan tawayen nan da suka yi zanga-zanga sai su kulla alaka da su su rika magana da su suna ba su makamai suna ta za su taimaka musu su kafa gwamnati ko gani ba sannan kuma wasu mafiya da ya bangaren su kuma sai su sulano su haɗu da waɗancan da aka kawar musu da shugaban da su a ra'ayinsu mai dace a kawar da shi ba sai su kokarin kulla alaka da kawance da su sai da su za su taimaka musu kuma za su ba su makamai a tabbatar da cewa an dawo da wancan shugaban ko kuma aƙalla su waɗannan da suka ji mutu a ga cewa ba su suka kafa gwamnati ina fata mun gani wanda su da ke faruwa saboda haka sai waɗannan ɓangarorin guda biyu waɗancan su karfafi waɗannan da makamai waɗannan su karfafi waɗannan da makamai sai su yi tsawa gwamnati a faɗa tsakanin yanzu ka ga ƙasa shi ke nan ta kama hanyar rubuji ta kama hanyar ne rugujewa yanzu control ɗin ƙasan gaba ɗaya sai kuma hannun kafirai saboda kawai inda su suke control ɗin wanga gungu wancan kafirai su kuma suke su suke control ɗin wannan gungu ina fata kun gani ɗauki misali ƙasar libya duk ƙasashen haka su jimala amma dai zan ba da misali ƙasar libya a matsayin misali na amince ƙasar libya a matsayin misali lokacin da aka zanga-zanga aka ɗauki makami aka ce gaddafi mai iya mawa ne na asali da kashe suka ji mulki ko kawai da gwamnati shi kashe suka masa kashi na walakanci don sai abin da faɗi shi ya faru ƙasa Ya ka samu ɓangaren rasha suna goyon bayan wani ɓangare na gungun waɗannan masu zanga-zanga wato afuwan faransa da ingila faransa da ingila jama'a sun suke goyon bayan ɓangaren waɗanda suka kashe gaddafi faransa da ingila sun suke goyon ɓangaren waɗanda suka kashe gaddafi turawan gaba su ne na rasha su ko sai suka ce suna goyon bayan sha'ab ko jama'a da suke ganin an yi magaddafi ba daidai ba saboda ka faransa da ingila suka shigo cikin kasar da wani dama sun shigo kuma sai suka taba waɗannan ‘yan tawayen makamai su ƙorashi kuma suna da ƙarfi haka kuma sai suka kawo makamai saboda sai ‘yan ƙasar suka ci gaba da yaƙi tsakaninsu suka ƙarƙare rubuta ƙasarsu da kansu da ƙarshe sai da aka kawo gwamnati biyu cikin ƙasa gwamnati biyu aka ɗauki lokaci ana rikici wanda har yanzu rikicin har yanzu rikicin magana rikicin bai kai ƙarshe ba har yanzu bai kai ƙarshe ba to abin nufi lokacin da mutane suka ɗauki makami suka ce wai su yaƙi shugaba su yi tawaye wannan shi ne abin da zai faru kun gani al'amarin duniya na jagoranci zai lalace fauza ta dame ƙasa da kashewar su sallatul al'ada mafiya sun ci nasara akan 'yan ƙasar ko musulmi to amma da ya ce wa fasadu din sai ce wa biya'ud din to zartan addini da lalacewa addini a lokacin da aka yaki shugaba shi kuma abin da zai kasance ta wannan bangare Ya ce fa innahu la ahada yuqimu al-hudud yadda lamarin zai zama shi kenan babu wani wanda zai tsayar da haddodi kun gane shugaba musulmi shine yake kokartawa ya kula da bangarorin shari'a ko ko da akwai kurakurai shi da yake wani ala kulli hali yanzu lokacin da aka kawar da shi to wa'annan haddodin duk ba mu yi tunda babu shi babu shi gaba ina magana tsada haddobi. sannan wala ahada yunaffizul qisasa idan aka kaddara shi gaban, musulmi ne yana da kurakure amma shari'a musulunci yake saboda kai zama cewa in wani ya kashe ni yana kashewa in wani ya sare ma wani hannu ba a yafi ba zai sa sare masa hannu kisas ne ala kulli halin yana yin wannan to lokacin da aka tawa ya kaɗi makami aka kawar da shi wa zai wanda ake ne kisas babu wanda zai shi kaga addini ya ta wannan bangare babu hudud babu kisas sannan wala ada yunafizul ahkam ash-shar'iyya yake babu wani mutum tsaye wanda zai zartar da hukunce na shari'a duk wani hukunci da ka shari'a ba mai iya tsayawa da zartar da shi tun da shugaban da yake yin wannan an riga an kawar da shi babu shi wa yaruddu al-huquqa ila mustahiqiha sannan kuma zai zama babu wani shugaba da zai mai da haƙoƙi ga masu su lokacin da wasu suka yi ta'addanci wa dukiyar wasu to shugaban ai shine ki da haƙƙin ya tabbatar da dukiyoyin da aka yi ta'addanci a kansu a dawo da su a kwato su a mai da su ga masu su da lokacin da aka masa tawaye aka hargitsa ƙasa ba mai yin wannan aiki da ba kaga wannan tozarta ne ta bangaren addini ta bangaren shari'a sannan babu wani wanda wai na fizil akam alqada'iyya hukunce hukunce da suka shafi al-ƙawwa alqada hukunce hukunce matsalolin da suka shafi gado da matsalolin da suka shafi aure da irin in wani ridda ko kaza ila duk babu mai zartar da wannan daidai lokacin da aka waye gari duk waɗannan abubuwan ba a yin su cikin ƙasa malaki wahina irin ya fi dinu bi hada to a wannan lokaci duk lokacin al'umma su faru gari a irin wannan yanayi ya fi dinu ya haza addini zai zama lalace da wannan addini ya lalace kenan saboda haka kenan addini zai zama bai da kima bai da martaba duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta a cikin addinin babu wanda yake yin tsaye da kula ganin cewa an yi wannan saboda shugaba ne yake da wannan iko babu shi an kawar da shi wa takunu fawda wa fasadun saboda ka rashin tsari da rudu sai kasance cikin al'umma wa fasadun da barna Allah ke yi wannan shi ne abin da ke biyowa baya na bacin lamurran duniya da lamurran addini a daidai lokacin da aka yi mashi gaba tawayi kun gane ko sai karin bayani da shafi akan wannan sai malam ce fa idza lam tuqta yadu sariq ki misali idan ya zama cewa ba a iya samun damar yanke hannun barawo ba wanda kun ga wannan hajji ne daga cikin haddodin shari'a ko babu wanda yake da ikon zartar da wannan sai shugaba to iya zama babu shugaban sai aka waye gari ba a iya yanke hannun barawo wa idza lam tuqta yadu sariq tabi'u al-amwal idan ka mutane za su zarta za ka barayi za su yawa da itikadin cewa ko kai sata ba a yanke maka ni hannu ke ai yanzu haka ma abin da yasa barayi suka yawa muka ce saboda kowane su ya san an kama shi sai da masa wani abu amma ba za a yanke masa ni hannu ba amma idan ya zama ga shugaba musulmi kuka ce ko da yana wasu kurakurai a lokacin da zama cewa yana tsaye ga yadda haddodi na shari'a to in aka kawar da shi yanzu kun ga kenan yanke hannun ɓarawo a matsayin sannan ɗaya daga cikin haddodin shari'a zai zama ba mai yin shi wannan zai kai ga wata riƙul amwali sai dukkan mutane su zarta sai ai ta tata da da kwace da waye ila akhiri yace wai ga lam yuqta qata'u tariq sannan yan fashi da makani sune qata'u tariq idan ba a yanke musu hannuwa da kafafu ba inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasuluhu wa rasulahu an an yuqatalu aw aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ya wato shi muhammad shahid aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf wannan shine hukuncin su ko a kashe su ko a musu salmu, in ba haka ba ko kuma a yanke musu hannuwa da kawafu min khilaf hannun da makafar hagu yanzu shugaba shine ke da ikon wannan malam duk wanda suka taya hanya suka ɗauki makami motoci da matafiya su biyo hanya su tare su kwace dukiyoyi ko su musu barazana ga rayuwar su da kashi su kwace musu dukiyoyi idan aka kama su ne ko samu sahihi yan fashi da makami hukuncin shine a yanke musu Allah da kawo mun ce ko a kashe su ko a musalmu ko a kore su da kafa to yanzu idan ya zama ba a yi wannan ba shine wa idza lam yuqfa qata'u tariq in inna yan fashi da makami ba a iya samun tsayuwa da tsaye da hukunci akan kowanne ya shafi a yanke musu hannuwa da kafafuwa ba yace to aqalu sabil to hanyoyi za su waye gari shi kowa ba ne shi ne to akalu za a yi yofintar da hannu a yakin shi hanyoyi ma'anar to akalu shi ne yanzu tafiye-tafiye da zirga-zirga na kasuwanci zai tsaya cap don kowa ya san in yadda hanya akwai ya zama da yan fashi su tare shi su ci zarafinsa su kwace masa dukiya kuma babu abin za a yi shi tunda shugabanci shi ne ke da ikon tsayuwa da irin zartar musu hukuncin ke babu shugaban ma a kan saboda ka in kana zuwa kasuwar gari kaza dole ka daina zuwa kana zurga zurga kasuwanci da kuma ka kaya daga gari kaza dole wani abin zai tsashi ne wato tu'attalu subul kaga mutane sun shiga cikin damuwa arzuka za su za su yi kasa kasuwa za ta shiga cikin matsala Wani shi ne ke faruwa a lokacin da aka waye gari mutane sun shiga cikin rudun cewa wai su yi shugaba ta waye su kawar da shi ai kaza ai kaza irin wannan sannan idan ba a kashe wanda ya ridda ba wanda ya ridda ba hukuncin su shi a kashe shi ba za ka samu musulmi haka kawai yake wani ya yi ridda to ya zama kirista ya zama eh, wanda yake da akwai ba addini ko kaza sawa'an saboda dalili ko kuɗi aka bashi wanda ake ba kuɗi ko su yi ridda to in ya zama cewa wa'anda suke irin wannan ridda al'umma ba a kashe su to kima addini sai ta lalace kuma sai a rika izgili da addini sai a rika izgili da addini saboda ko kai ridda ko kace ko mutum ya yi ridda ba a za'a ba hukuncin da Allah ya ce a mutum in ya yi ridda shi ne a kashe shi man baddala dinahu faqatluhu duk wanda ya canja addinin sai na musulmi ko ba kafiri annabi ce faqatluhu ku kashe shi to shugaba shine ke da ikon wannan ba ku mutane masallaci kaza ba sai an ka kawo da shugaban zai zama duk ku tafi hukuncen babu su wannan zai sa addini kima shi da saurkuci sannan a rika yi ma addini izbili ga fili da fili kamar da kuke gani yanzu yana faruwa ku ci irin wannan Allah ya tsawaka kaga mutum wai ya yi shekara kaza cikin addinin musulunci iyayensu da iya ubanansa sun wasu tarbiyya ma kawai saboda wanda lili wasu su zo su ba shi kuɗi su rutsar da shi kawai sai su shi yarda wani zai gane wai wai su almasihu shi ne mai mai ceton mutane shi mai shi mutane wai salama a kara mishi kyamara ya yi abin da ya gada ma a baza cikin al'umma ba abin da ya ma abin da ya Allah ke yi kun gane ko wannan shi ne to sai malai ce mani lafi ya komo bi haza duka irin wa'annan abubuwan da aka zana da in ba a same su ba al'umma sun lalace a addinin sun lalace a sha'anin rayuwarsu ce wa yake yin wannan hada wani za'am shugaba shi ne ke wannan duka abubuwan hada min ci walil am wannan duka yana daga cikin damammaki da shari'a ta damka su a hannun shugaba kun gane ko wala ahada yastati'u babu wani wanda yake iya yin wa'annan abubuwa da muka lissafa kadai sai shugaba shi kadai shari'a ta ba wannan dama wala wajtama an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bi hada ko bi hadhihi al-umur shi ko da dukkan mutane musulmi su yi haɗu duk ba za su yi wannan ba don Allah bai ba su wannan a hannun su ba damar shugaba ne aka ba ita ba ba gungun mutane ne aka ba mutane a unguwa kaza ko a gari kaza ko a masallaci kaza ba saboda ka wani ba zai rinda nan wani ko mu ce to shikenan ku tare nan ku tare nan kawai aka shi la ba haka ke sannan wani ba zai taci wani abu a nan masallaci wanda kima shi ta kai rubu dinarin ba a cikin shi kenan ku tare ko a kaji shi aiki masa hannuwa eh duk wani ba aikin mu ne ba aikin waye shugaba kun gani yawwa ina kama dan fashi da makami duba matsalar da zartan mashi da hukunci duk ba aikin wani individual na ba ba aikin wasu gungun jama'a ne a unguwa ko a kaza ba aiki ne na shugaba kun gani in wani kashe wani isasin da aka ce a yi duk shugaba ne yake da wannan dama ko da mutane sun taru duk gaba ɗaya su wasu wannan ba to lokacin da aka kawar da irin wannan shugaba ruɗu da al'umma yanzu kaga wannan yana da dukkan wa'annan abubuwan sun waye gari ba a su kuma babu wanda ma yake iya yin su tunda wanda yake yin su shine shugaban an waye gari an kawar da shi babu shi Allah ke wannan shine abinda malai ne da cewa walaysa sama annas kulluhum mastata'u al bi hadhihi al'umur bal talzamul fawda mutane da sun haɗu ba za su yi wannan ba wannan al'amura ba za su iya tsayawa gari to da muka ce dan ba salahi su ba hakkin su ne ba bal talzamul fawda to fawda din za ta lizinci mutane ta gani ko ina aika rudu da da rashin tsari da rashin doka da oda kun gane ko wannan shine saboda Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya shar'anta duk abin da ya shar'anta na dokoki cewa wanda ya za a masa kaza wanda ya za a masa kaza to sai sanya tsari wajen zartar da waɗannan dokokin kun gane ko sai sanya tsari na musamman wajen zartar da waɗannan dokoki sannan tsarin sai zama yana ƙarƙashin umarni ne da kulawa na shugaba musulmi duk wanda abubuwan da muka ishara zuwa gare su in aka kama ɗaya daga cikin su aka tantance shugaban shi ne yake bada umarni na cewa ayyuka yake ba da final approval ko ba gani ba yanzu ɗan kawai gani ba shi shi ke na kaza muka ce jodan abubuwan yana nufin babu yadda za a yi kenan su gudana tunda ba mai iya ba da approval ɗin ayyuka za sai shugaba haka ƙa'idar shari'a take haka Allah ya tsara to shugaban ya kawai gani babu shi to yana nufin wa'ina abubuwan duk sun tsaya saboda ka addini ya samu matsala rayuwar mutane ta samu matsala wa haka Allah ke kun gane ko to sai ce kalin mu'allifu rahimahullah ko kun ga shi ko wannan shine ita ce fakara ta 36 ko ko 26 ya ce kalal mu'allif Allah ta'ala mai littafi Allah jikan sa da rahama ce wai yahillu qitalul khawarij yace ya kar khawarij shi ya halatta idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim a daidai lokacin da suka bijiro wa musulmi da dukiyoyinsu da kuma kawo kansu da iyalansu Alkhawari kamar da muka faɗa kuma kamar da zamu gani su ne mutanen da suka saba abin da muka gama hudu yanzu nan lizimtan yi ma shugaba ɗa'a da tawaye suka saba wannan suka ɗauki makami suka fito na fito da shugaba da zimmar su kashe shi ko su zartar masa da juyin mulki ko kaza da akhiri sannan daga cikin ɗabi'a su sai sun ga mutanen da su ba su yi ma shugaban tawaye ba sai su ta kafirai ne shugaban ya kafirta wanda musulman su masu tawaye ba su masu kafirta ta ka yanzu sai ya kashe su a hanya ma sun ga mutane sai su ga kashewa kwace dukiyoyi ina fatan gani sannan in sun ga iyalan mutane shi ma sai su kwashe tafi da su su wai sun zama bayi ko su ɗora musu aure wannan shi ne ma yake cewa ya halatta a shari'a a yaƙi irin waɗannan mutane wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa yace amma laysa lahu idza faraquhum an yatlubahum yace amma shi shugaba musulmi ba shi da cikakken damar da shari'a ta bashi shari'a ba ta bashi dama ba idza faraquhum idan su khawarija wannan suka rabu da musulmi an yatlubahum yace ya inda suke ina fata kun gani kamar kace da ni an samu wasu gungun 'yan tawaye kawari sun bayyana da barazana amma da ƙashe sai suka tafi abin suka kuma wata nahiya ta yadda ba a ga wata barazana ta su ba ba a gan su da makani ba ba a gan su an ce sun tarwa wani ko sun kashe wani sun yi nuji ya ce wannan lokaci shugaba bai dama an ya tsalubahu an yi tsalubahu sai sai ya nemo su duk inda suke a kawai sun da sun tafi abin su ya samun su ido kawai kun gani ko sannan ce wala yujhiza ala jarihihim a daidai lokacin da aka ce ya halatta a yaƙe su in suka ɗauki makami suka hukunci musulmi akan dukiyarsu da iyalansu da kan karan kansu to lokacin da ake faɗa da yaƙi da su sai ya zama yaƙi ya tsaya ya kai ga wata ga masu rauni a jikinsu wa'inda ba su kai da mutuwa ba an harbe su an sare su ga su da raunuka a jikinsu su yan tawayen ke na kawari yace to shugaba ba ba shi daman ya zartar da ya karkare su ba ne an yi jiza ala ne? ala ne ko kun gani ko an kama mutum dan tawaye gashi ai masa rauni a kasu a hannu a cikin kusar kai shi sa shi kawai yace ba a yi haka sannan wala ya akuza sai ahum ba zai kwace dukiyoyinsu ba ko ba zai ɗauki dukiyoyinsu ba kai a nan wani malamai suka ce shine abinda suka gudu suka bar shi da dukiya kun fahimta ko yawa asalin fai suka ce shine dukiya irin wace wato abokanan gaba waɗanda ake yaƙi da su suka gudu suka barka sai musulmi suka kwashi ina fatan gani yawa ba a kai ga harba'in arba'in har ba sara'in tara da su ba la'alla sun fito sai suka ga yau musulmi suka yi tsoro sai sun gudu kamar dukiya sai zuwa abin da aka samu wannan shine fai ma abin da ya gudana tsakanin musulmi da abokanan gaba wanda ya hukunta an yaƙi tara in tara da ƙarshe a wannan ba ta kashi sai aka kwace wasu dukiyoyi nasu ya zo da kuma shine ganima kun gane ko to abinda malamai suka ce da fai'o din da ganimar duka da halatta musulmi su kwasa ko su karba a hannun su kawai ko yan tawayi ba almuhim wani ne ma'anar wala ya akuba fai'ahum wala ya qatulu asirahum yace kuma shi shugaba wala ya qatula ba zai kashe asirahum wato wanda aka ribance shi a matsayin dan tawayi eh dan hukunci hukunci da yake cikin su ba to a lokacin da aka yi fadan sai zama cewa an ci nasara a kanku? aka kame na kamewa aka kashe na kashewa wa'anda aka kame su ne astra sai daga cikin su ya kace ma asir yanzu an kama mutum a matsayin hulkunan yaƙi shi ba bai shaka ku kashe wani da wanda aka kashe shi ne wala ya katulu asirahu kun gane ko sannan ya ce wala ya tiba'a mudbirahu haka shugaba a bangaren rundunansa ba zai bi mubirahum wanda juya a cikin su da gudu ba ana yakin sai suka ji tsoro da kashi suka juya to suka juya suka ruga da gudu ba za a ce a bi su a ce musu a kamo su ko a kashe su ba a da su juya kawai su kutale jama'a wannan duka bayanan da shi alimamul bar yayi a wannan fakara yana wannan bayani ne da yin ishara ne zuwa ga cewa wannan hawari bugat ɗin nan ‘yan tawayen nan da suke da irin wannan sifa da muka ambace ta a baya babu shakka ‘yan ta'addin kuma su wata firka ce batacciya firka ce dole ko shakka babu ‘yan ta'adda ne kuma batattu ne sannan masu haifar da fasadi ne a bayan ƙasa fasadi kamar da muka a bangaren addini fasadi a bangaren duniya amma al-imamu ba barbahari yana ta tabbatar da wannan magana ne zai ya nuna maka cewa manhaji na ahlus sunnati wal jama'a duk wannan matsayin da barnar da ta'addanci na su khawarijawa to ahli sunna ba su fatawa da cewa khawariji jumlatan kafirai ne shi yake so yana maka ba su fatawa akan cewa khawariji duk ta'addancin su da barnar su jumlatan kafirai ne shi sai yake ce maka wato ba a bin su a nemo su sun tafi abinci wanda aka kama a cikinsu bayan faɗa ta guda da ai masa rauni ba a kashe shi ba a ƙarasa dukiyar su ba a kwashe ta a matsayin ganima ko kai sannan wanda aka kamo su a matsayin hukunan yaƙi shi ma ba za a kashe shi ba wanda ya juya gudu yana gudu ya canza lissafi ya fasa yakin ta ne zuwa yana gudu shi ba za a bi shi a ce a kashe shi ba kun gani kun gani na abubuwa kun lura sabani ne na wasu abubuwa da ka sani na hukuncin jihadi da yaƙi tsakanin musulmi da kafirai yanzu yana gama ka wannan ne don ya nuna maka cewa ahli sunna ba su fatawa ko hukunci da cewa kawari da kafirai ne jimlatan ba don haka na'am khawarij ana yakin su ne amma ba don suna kafirai ba don suna bugat don suna yan tawaye don a kawar da sharrin su amma ba ana yakan su ne a matsayin kafirai ba ina fatan gane wannan yanzu kaga bari mu shiga sharri da shi Sheikh Al-Fawzan hafizahullah yayi yace arafna anna al-khawarij hum alladhina yarawna shaqqa as-ta'a ke mun sani a bayanin da ya gabata annal khawarija su khawarijawa humul ya rauna shakka asafa su ne wanda suka ganin daidai ne a sabawa shugaba ta huska yi masa da'a suna ganin shugaba kawai da zaran ya zama yana da wasu kurakurai Su ka'idar kawai daidai ne a masa tawaye a yi masa wato fito na fito a dake makami wa yarawna anna waliyal waliyal amr wato waliyal amr laisa lahu bai'a kuma suna ganin cewa shi shugaban musulmi ba shi da wani haƙƙi na a masa mubaya'a aw lam yabqa lahu bai'atun ala nas ko kuma yanzu duk mubaya'a da mutane suka yi masa yanzu babu ta ta ƙare babu ta yaushe idan hasala minhu al da zaran ya zama cewa kuskure ya faru daga shi da zaran kuskure ya faru daga shugaba to kawari su ne suke da irin wannan nazara suke da wannan aqida na cewa yanzu shi ke nasa a shugaba ta waye a balle kuma bai da dama ya masa mubaya'a sannan mubaya'a da ma aka masa ada yanzu babu ta sannan wai kafirun na, muslimina suna da musulmi zai kama irin zuru da ƙananan zunubai saboda kamar da hudu a baya daga cikin zunuban da suke da'awan musulmi sun kafirta da su shine duk musulmin da suka wayi gari ƙarƙashin shugabancin wannan shugaban da suke gani yana tafka kurakurai ko saɓon Allah ina fatan kun gani ba su ɓalle ba mutuwa sawayi wata yanzu annan duk kafirai ne duk kafirai ne kuma saboda ka zanen wani musulmi ko ma wani ne ya aikata wata a yanin ne shi ma kafin kun gane ko wannan sai sa matsayin da suke kan shi shine sai su halatta ne musulmi ta wannan haushi shi shugaban dama sun hukunta ma ma shugaba ne ba za ka yi halatta ya masa tawaye a ɗauki makami a kansa sannan musulmin da ba su masa tawaye ba ko wanda suke ganin suna aikata hambo su ma su ma jinin su halatta saboda kai da za su ɗauki makamai duk da walil amr haka za su ɗauki makamai duk da musulmi ba da dawancin kafirta kun gane ko kuma sai su halaka dukiyar musulmi na dukiyar musulmi sai su kwashi wani lokaci da da'awar hidda zakka wani lokaci da da'awar kwashi kawai wa ahlihim kuma sai su kwace ma mutane dukiyarsu ya sun su iyalansu da mutane mata kawai da ƙananan yanzu su kwashi kuma wannan abin da ya baka mamaki suna yin wannan ne nufin jihad da sunan mai wani jihadi ne suke wasu yan kishin addini ne to irin wayannan mutane jama'a su ne hawari kawai da malamin shara kuma kuma wani irin suna suka kira kansu shi Ko wani irin suna suka zaɓa mai kyau suka samu kansu sun ce su ahli sunna ne ina fatan gani ko jama'a to ahli sunnati ta da'wati wal jihad ko wani abin da ya kama da wannan ko islamu jihad ko ko ko wani suka kira kansu kun gani sannan kazalika ko ma wani irin suna mutane al'umma suka makala musu ko suka lakaba musu su shi ne kawari kar ka damu da sunan da suka samu kansu ko sunan da mutane suka samu su saboda ko an ce maka irin waɗannan masu wannan aƙida da wannan aiki su ne ɗan boko haramu su su ne ko ɗan ta'adda ko ɗan bandi ko ɗan ko mami ko an kira su lakurawa ko mami ne kun gane su su ne su ne kawar jama'a shine shakal fawzan yace haula idza atanaqu hada hadal mazhaba irin wa'annan masu irin wannan mummuna aqida da wannan nazara idan suka rungumi irin wannan mazhab ne mai shugaba tawaye da halatta jinin musulmi da kisan su da zubar da jinin su da kwace musu dukiyoyi babu hujja da cin mutunci matan wala mai kula lahum shauka ya zama cewa sun yi wannan amma wala mai kula lahum shauka ba su da wani ƙarfi ga mutane so ga irin wannan matsali da irin wannan asida yake amma ba su da ƙarfi da za su iya fito na fito da shugaba wannan shine fitrar su shine abin da suka gamsu da shi sun rubu wannan amma hawa laysa lahum shay wa lam yakul lahum shawqa ba su da ƙarfi wa lam yuqatilu don haka ba su yi fito na fito da shugaba ko al'umma suka fara yakin mutane ba kun gani kamar a ce a samu wasu gungun jama'a sun rubu wannan asida amma ba su da wani ƙarfi ba su da makamai ba ba ba don haka walam yuqatilu ba su yaƙi mutane ba sai malai ce fa innahum yutrakun ita wa'annan mutane kyale su kawai za a yi amma nan kyale su ba ana cewa a kyale su ci gaba da wannan barna ba kun gane ko abin da ke nufin yutrakun za a bar su bi ma'ana ba za a yaƙe su ba ba za a yaƙe su ba amma kuma cewa ba za a yaƙe su ba bayan nufin a kyale su ci gaba da baza wannan mummunan aƙida da wannan fikira cikin al'umma Ya ce za a bar su ma'a munafahatihim wal bayan lahum ya amma ta cewa za a musu nasiha a musu bayanin kuskuren da ke cikin su la'allahum yatubun ki tsamanin ina su tuba ina fatan kun gani abinda dai malam yake nufi a nan wurin jama'a duk lokacin da Allah ke yi aka samu ta fikira ta khawarijanci ta bayyana cikin al'umma a gungun wani jama'a ko a wani ƙauye ko a wani gari amma sai aka lura wannan fikira da wannan aqida da tabbayar cikin gungun jama'an nan ba su da wani ƙarfi ba su da makami ba su yi ta'arruf ga jama'a ta wuce barazanar kashewa ba ko ƙwace dukiya ko cin mutuncin iyalin wasu ba su ma yi da da makami ba su da komai to wannan lokaci ba a shara'anta mai shugaba kawai zai ci du'a daɗe su du'a kan shugaba ne ba yace nan ba za a ɗauki makamai a yaƙe su ba za a bar su ne da ransu amma cewa za a bar su muka ce baya nufin za a kyale su su ci gaba da yaɗa wannan ɓarna. don aka kyale su ka ci gaba da yaɗa wannan ɓarna, abin da zai faru za su yi yawa in suka yi yawa za su samu makamai in suka samu makamai shi kenan sai su fituna fitar da gwamnati da al'umma da sauran musulmi gaba ɗaya za ka ba za a samu su ido ba na'am za a bar su muka ce ba za a kashe su ba amma menene ma za a bar su yace ba za a kashe su ake nufi amma za a yi musu nasiha saboda ka sai a ɗauki malamai masu hikima su su zauna da su su kawo musu dukkan wata shubha nuna musu kora kora su da cewa wannan fikira ba fikira ce ta kwaye ba sai matsala cikin ta saboda dalili kaza duk amma wasu duk wasu abuwa da ke tsammani an bayyana musu an bayyana musu da su a babin nasiha malaka la'allahum yatubuna amma ne yayin haka za su yi za su tuba yana za su tuba gaskiya Kambiya biya wasu wa'in suka shiga cikin wannan ba su samu karantarwa ta kwarai da nasiha mai kyau ne ba kun gane ko wannan shi ne don haka mabda'iyyar dai wannan shi ne ka'ida amma Allah ke lokacin da duk suka zama suna da shauka suna da ƙarfi sun ɗauki makamai sun zama barazana cikin al'umma yanzu wannan kaga ba a cewa a ƙyali su babu maganar nasiha yanzu magana shi ne a yaƙe su saboda a kare al'umma daga sharrin Allah ke yi wannan ne wallahu ta'ala alam la'akari da lokaci a da kamata mu jami'i da fatan ta abin da muka wadi muke da kawa ba Allah amfani mu da shi ya ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe muna ya gafarta muna shafi shi duka ta 'yan uwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk